saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na goma an tashi lafiya? Lafiya kalau alheri ya wurin naku. Lafiya lau ya New York ya naku wurin ya ruwa kuma. New York alhamdulillah alhamdulillah mun dai sha ruwa cikin wannan bako gaskiya. <laughs> an sha ruwa ana baka ruwa eh? duk da yake dai a nan kasar ana ba rani ba damuna kowane lokaci ruwa ake gaskiya <laughs> sai dai mawuyacin abu ne ka ga ambaliya kamar yadda muke gani a kasashen mu da ruwan da aka yi a wuraren mu kuma a yi ruwan nan ya dauke sai ka ce ba yi ba sai haka yake ga <laughs> rasa ina da yake tafiya gaskiya to yawa wato Allah Allah ya kare mu a cikin wannan yanayi kuma Allah ya sa mu ga bayan waɗannan cututtuka ana ana an na cikin corona kuma sai ga wannan sabuwar cuta gaskiya wannan abin nan kyan dambiri ba kyan dambiri Allah ya sa mu ga bayan wannan kyan dambiri lafiya ah, amin sabba amin tana taɓilla a ƙasashe daban-daban Ƙasashe daban-daban abin mamaki Yawwa na ga ana maganar rigakafin ta ita kuma yanzu na cikin kwanakin nan yanzu abin da ya rage kenan a ta rigakafin to amma kuma to Allah zai kare mu kawai ba abin da za a ci <laughs> To baba yau muna da aure raki daga waɗanda aka yi jiya da waɗanda za a yi yau hmm. da waɗanda za a yi mako mai zuwa to sai dai ka zaɓin da za ka. Masha Allah! <laughs> <laughs> Ki ce sai a gyara ciki ke dan. Hmm, a wanke ciki Kada a kada ta ɗan kaduna mai sauraron gidan buki na Allah <laughs> to bari mu mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga hajiya dija hassan guleda da danginta kamar malam baffa muhammadu basakwace gombe domin auren 'ya'yansu abdullahi usman da fatima adamu da za a yi a tashar magarya kumo a yau dinnan asabar 28 ga wata da karfe goma na safe sai kuma a gaisuwar fata alheri da taya murna ga malam ke madi na karamar hukumar yamal ba a jihar gombe shi kuma ya aurar da yarsa ne jiya juma'a allah ya sa an yi adace allah ya ba da albarka zaman tare da haƙurin zaman tare amin sai kuma har yanzu baba kamar yadda ya ce yau bukukuwa muke da shi mm, kace kace ne ga su sai wanda mutum ya zaba shi ma wannan an riga an ɗaura auren asabar din da ta gabata to saboda haka muna taya su murna ne wato mm. muhammadu jilde dan sanda da ake kira polis ne ko haka wanda shi kuma ya aure da ɗansa aliyu da maimunatu a tsamiyar yan alewa a kwadan ko ni to wannan dai ko su tsamiyar 'yan alewa a mm. kwadan ko haka dai yake dai kwada ni dai ban taba jin suna in gari ne in dai ya ne dai to tsamiyar eh. yan alewa dai dai an san tsamiyar a wace <laughs> a jihar gombe ina kyautata zaton haka <laughs> Allah sarki to bari mu kuma a dire da aure da za a yi shi kuma gobe mm. da tsakanin abba abdullahi dogon baga da amaryarsa aisha m sama'ila Manguno su kuma za a yi auren ne gobe Lahadi idan Allah ya nuna mana a garin Manguno kusa da kasuwar shanu. To aurarakin nan duka baba muna taya su murna muna kuma fatar Muna wasu addu'a Allah ya zaune da su lafiya. Amin sun amin. To baba bari kuma mu mika gaisuwar ta'aziyar rasuwar ma'abocin shirin a bari ya huce Saminu rabuwa da rediyo sai dole. Hmm, Allahu akbar dole ya zo. Eh, dole ya zo wanda a karamar hukumar Darazau jihar Bauchi. Mun sami labarin rasuwarsa ne daga Garbanci Kwankiyel na jihar Bauchi to Allah ya ji kamamacin Allah ya sa ya huta mu kuma ya kyautata namu karshen. Amin summa amin. To sai kuma gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyalan gidan Mamman Dadiko na rasuwar wato matarsa kenan Hajiya Hajara Bako wanda za yi addu'ar kwana arba'in ta kenan a ranar Lahadi wato gobe kenan 29 ga wannan wata a gidan Dikko da ke Yalwa a Kumasi. to Allah ya kanta Allah sa ta huta ya kyautata makoman sauran mamata duk baki daya kuma ya bada ikon halartar wannan addu'a amin sun amin to sai kuma miƙa gaisuwar fata alheri da sada zumunci ta babawo mai takin zamani toro jihar Bauchi wanda yake miƙa gaisuwarsa ga Haruna BBY da shugaba Ahmadu Tila toro. ya ce dai tila turo ko tela turo ne ko tila turo ne da sani muhammad cidon shi kuma wannan cidon ko kuma cindo ne yake so ya faɗa <laughs> baba gode <laughs> muna yi muna ci shi gyara in kuskure ne haka da mudan sir muhammad tafawa balewa to aiko babu shakka baba e, mm. ina ga kuskure yake dan tafawa balewa ma cewa ta bawa balewa da wato da shehu mai kifi miya da ‘ya'yansa Amir da Safuwan da Shahid, da Saifu da Siraju da Adinan da Ahmed da fatar an tashi lafiya. Sai kuma saƙon gaisuwa zuwa ga Alhaji Haruna BBY da Yakubu mai aski Badaraka da Baffa Haruna Bajoga da Mahmud Salisu Ƙauren na Moda da Ayuba Isa Sarkin Noma mai gaisuwa Malami kura garin sarkin noma jihar Yobe. Har yanzu muna miƙa saƙon gaisuwa zuwa ga Baffa Haruna Bajoga da Hassan Mohammed Binanci da Bello mai kala-kala da Umar Kawal ɗan Fulani da Fatima da Asama'u da Malam Ango Malamin makaranta Yawuri da Umbul Hairi Baffa Haruna Bajoga da kakanta Alhaji Haruna Daba Bajoga a jihar Gombe. Gaisuwa daga Kabiru Abubakar Bulanyaki. To sai kuma gaisuwa bari ya huce da ta fito daga Alhaji Lukman Abbas mai Luke Spring Water a Kumasi wanda yake zaune a nan New York. Ya ce gaisuwa bari ya huce da sada zumunci zuwa ga Haji Baba Karami Abbas da Malam Awal Abbas da Haji Umar Abbas da Haji Rufai Abbas da Alhaji Isa Abbas sai kuma Alhaji Suleiman Sofo Salga da Hajji Hamidu Sabon Gida da Hajji Mustapha Sabon Gida sai kuma Hajji Suleiman Lancaster gidan Malam Abu da Alhaji Ali Abbas Mubi Adamawa da kuma Alhaji Baba sha'ibu Abbas da kuma Alhaji Muhammad Amin Sani da ake cewa Aminun Boya da kuma matansa wato Hajiya Zubaida da Zina Sayyada a Zuriya FM a Kumasi. To sai kuma gaisuwar sada zumunci da ta abar ya huce da ta fito daga Aliko Auta Yalwa gindin akwati barikin ladi jihar Filato Najeriya. Ya ce dubun gaisuwa da sada zumunci zuwa ga Alhaji Bukar Gursuma da Masak da Usaini Dangote Karasuwa jihar Yobe sai Sani mai lange-lange ya wuri. da alhaji kabiru pro tela tare da matansa fatuma da sha'awa a gindin akwati da Umar Garu tare da matar shi Hawwa a gindin akwati da Ibrahim Musa Wada sai kuma Bashir Tela lafiyan bari bari da JT Love G Kaduna da Sani CID Makole da Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da Usman Dan Fulani mararraban Yawuri da Muhammadu Shehu mararraban Kunini. da fatan sun tashi lafiya. To amin sun amin to kamar yadda muke faɗa kullum komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka. Ko kaɗan kuwa. Yawwa bari mu dire da wannan saƙon da yake hannu na gaisuwar fata alheri. da sada zumunci ga Aminu Adamu Malam Maduri a jihar Jigawa da Sale Muhammad Sale Damare Yola da Aliyu Usman Taka Lafiya da Malam Umaru Kumba Yawuri da Hamza Galadima sai kuma Sani a shafura da ɗan Asabe mai fata ya wuri da fatar sun tashi lafiya. A shafura, aljanna ke nan. A shafura, aljanna Allah ya sa <laughs> hajiya aljanna ta ji. <laughs> Eh hajiya sa'adatu sa'ar Bata. Ah, hajiya sa'adatu ai baba ni zan gaya mu ni zan baka labarin hajiya sa'adatu wannan wannan ya fa sallan da aka yi da eh. hajiya ce ta sa na san an yi sallah baba. gaskiya ga fura ga tsimi ga fura ga tsimi hmm. Allah ra hajiya sa'adatu amin amin sun ma amin amin sun ma amin amin sun ma amin wallahi ta kusa ku amma na babbari ta ku to har yanzu ina bin gubashi bashi kuma zan ta muku a da Allah ya baku tsawon rai sai kun biya wannan bashi. Tun kwarai kuwa za a biya da yadda Allah. <laughs> Mu nemi ilimi fitilar haskawa, ilimi fitilar kyallawa, ilimi gwada ban haurewa, hanyar bullewa. Mu nemi ilimi gwada ban dorewa, ah, mu nemi ilimi alfaharin ilimi baya nashewa wanda bai gani na hangowa hasken da ko ina shi ke kyallawa wanda bai gani na hangowa ko wanda bai gani na fuskantowa to baba yau labarin da zan baka labari ne da ya fito daga hannun malam babaji na ummi hadeja to ya ce wai labarin tambaya ba amsa Wai baba, Eh. Wai wani sabon malami ne aka kawo shi wata makarantar sakandare domin eh. ya koyar da tarihi. Na'am. To shi kenan malamin tarihi da shigarsa aji ah. sai ya ce ba wani ɗalibi ya tada wani ɗalibi ya ce kai tashi tsaye. To. <laughs> ɗalibi ya miƙe tsaye. Wai ya ce mashi washin wane ne ya kashe Murtala Ramadu Muhammad? <laughs> Ka san Murtala Ramadu Muhammad ai. Eh, eh tsohon abin da shugaban sojin Najeriya yawa aha sai ɗalibin da ya miƙe tsaye ya kalli sama ya kalli ƙasa sai ya ce mashi wallahi ban sani ba <laughs> sai Manabi ya sake tashi wani ɗalibi na biyu ya tashe shi ya ce <laughs> to kai fa <laughs> wace rana ne aka gashe Murtala Ramad Mohamed sai ɗalibin ya ce mishi wallahi tallahi ranka ya daɗe ranar da aka kashe shi ni ban zo makaranta ba. Saboda haka bai sani ba, bai zo makaranta. Ki bai sani ba. Bai sani ba. Haushi ya kama malami. Sai shi nan ya sake dubawa. Eh. Rashin a ɓace sai ya kirawo na uku. To. Sai shi ma na ukun ya ce, Wallahi tallahi malam ni ni sabon zuwa ne wannan makarantan. <laughs> Gaba ɗaya ban daɗe a makaranta ba saboda haka ban sani ba. Oyo Allah da. <laughs> Malami haushi haushi ya kama shi shike na sai je kira shugaban makaranta principal. Oh. ya shigo da shi aji ya zo ya ji wa'annan daƙiƙan ɗalibai. Hmm. Kunyata ta <laughs> makarantar da suke. Yawa, shi kenan da shugaban makaranta ya shigo sai ya tambayi 'yan ajin baki ɗayansu <laughs> yaushe ne aka kashe mutara Ramad Muhammad sai baki ɗayansu suka ce su ba su sani ba. Sai shugaban makarantar baba, sai shugaban makarantar ya juya ya ce ba malamin, kai malam, Sai ya ci gaba makaranta ya juya ya ce malamin kai malam ka tabbata da gaske ne a nan aji aka aji. Wai ka tabbata da gaske ne a nan ajin aka kashe Murtala Ramar Muhammad? wato ya ji shugaban makarantar ya biya na ba rudewa shi ne ana wannan ajin aka kashe shi da ba ku guda ɗaya da ya san aka kashe shi Baba, kai sabon malamin tarihi za ka yi murabus ne koya <laughs> za ka yi da wannan makarantar. Eh to, eh, <laughs> <laughs> shi ba, shi ba ne bai daga gai. ka zo koyarwa kuma ka zo kana je kana ta tambaya. To, ai ya ga kan yi tambaya. To, ba a rika sanin tarihi. gaskiya ne na da ma juli na daga mu da hannu eh. da aka tilas mu ki dan yanzu kwarai kuwa ka mu zo mu shiga tarihi ai ai ne ka <laughs> alheri yake muku fata alheri ke mm. kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri